Wannan dama ne ga masu neman gurbin karatu a ƙasar Saudiya, wato College of the Prophet Mosque. Wannan wani college ne da ke cikin masallacin Annabi sallallahu Alaihi wasallam a garin Madina, wanda tana bayar da karatu a mataki na digiri a fannoni mabambanta.